su na livestock da land da agric da wanda yadda kuka yi ba shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ji ya faru wani ya shiga gonan wani don allah a yi hakuri akwai manyan kunan kun zo wa'annan wanda aka shiga gonarsa a je a samu ire-iren ku da su sai a tafi wurin 'yan sanda kada a ɗauki hannu ko kada a ɗauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni a yi hakuri kar a yi wannan fada wannan fada ɗayan nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba ɗaya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri kwamishinan 'yan sandan jihar adama da ma masu ruwa da tsaki kenan yayin wannan taro na fahimtar juna da rundunar 'yan sannan jihar ta shirya domin samar da zaman lafiya tsakanin makiya da kuma manoma rikicin makiya da manoma dai na ma cikin matsalolin tsaro da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya lamarin da hukumomin tsaro a yanzu ke tashi tsaye domin lalubar bakin magance wannan matsala to ko mai mahalarta taron ke cewa alhaji usman liman damsa a kungiyar fulani makiyaya ta mai Allah ya ma yaba ne da wannan mataki da rundunar 'yan sandan jiya ta dauka to amma ko ya ba da shawarar cewa kullum irin wannan an sha kira mu a government house a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a bada shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba ina fata wannan mai yiwa za a dau mataki eh tabbas a mu kadai mu a gungiyanshe makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su haɗa kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya. su ma dai manoma sun fice a shirye suke su bada nasu haɗin kai domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Mr. Ziratun ba da ke cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar Adamawa ya ko ba da shawarar hanyoyin da ya kamata a bi to mu dai ya kawo dai kwamishina polis ya yi tunani ba abin da ya kamata a yi ya kamata ya kira tsakanin manomi da makiyaya a zuwa ta tuna ne ya sa muka zo ta tunawa kuma gaskiya ya yi tunanin makyau domin da muka zo samu fahimci juna nake gani dume ba burtali in ba burtali in nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba fili noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma a kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawura domin inda shanu ya yi bi gobin ya zo wuri ne zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga kamar yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi patakwat ba hanya ko zai tafi south africa yanzu hanya daya ɗin zai bi in ya zo yi kwacin hanya ne dole ne kuma ya zo ya shiga kawai to ko me yasa rundunar 'yan sandan kiran wannan taro a wannan lokaci acp usman madu shine mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar mai kula da shashin mulki eh mun kira su ne mu yi musu gargadi a kan yadda fulani da makiyaya ake fada kullum su zo su ce an shigo da shanu zuwa cikin gona manoma kuma su ce sun tashi sun farma juna a kashe-kashe kamar yadda ya faru a sauran bangaren kasan nan to shine muke so shawaransu kuma mu yi musu gargadi a tara mutanen su sai musu fada kan cewa kar wannan abin ya faru a adamawa cimma ruwa kuma za mu ci gaba da har da muna ta wuce insha a kashin taron da an marar rattaba hannu a tsakanin makiyaya da kuma manoma wanda kuma fata ma shine Allah sa a samu fahimtar juna a wannan lokaci da ake komawa gona Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya